wanda kuma shi da yammaci da sha tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu mai lafiya don ci gaba da karatun littafin ya albarka ya ta sarki wannan shi ne darasi na wannan shi ne darasi na ashirin da biyu idan ba manta ba babin da muke ciki babin da yake magana kan yawaita ayyuka na alkhairi babi dangane da bayanin yawaita hanyoyi na alkhairi wannan babu shi muke ciki idan ban manta ba mun karanta tun daga hadisi na ɗaya cikin babin har zuwa hadisi na hudu haka ne ko za mu tashi hadisi na biyar kenan alkhamisu anhu قال قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم الخامس hadisi na biyar cikin wannan babi anhu an karbo dai daga sahabin da ya gabata shine Abu Zar al-Ghifari yace qala li an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace da ni la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a kada ka raina kada ka wulakantar da an wani abu komin kankantarsa min al cikin dangin ayyuka na alkhairi shi al-ma'ruf shine aiki na alkhairi shi al-ma'ruf ismun jami'un suna ne gamamme ga dukkan wani nau'i cikin nau'ika na alheri manzon Allah ya ce da shi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a karkare na alheri ko min kankantarsa walau an talqa akhaka bi wajhin taliq ko da kuwa ka gamu da dan uwanka musulmi ne da fuska sakakkiya fuska mai bushasha to wannan kansa alkhairi ne wanda Allah zai baka lada akai wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito wannan hadisi an gane ku a wannan riwaya ce bi wajhin taliq a wata riwaya ce bi wajhin talq dukkan su dai ma'ana tana komawa daya sakakkiyar fuska wadda ba a murtake ba rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito السادس حديث من شدة كم ونن بابي أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تتلو فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه wannan hadisi an karɓo daga limaman hadisai cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam shine Abu Huraira yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu salama minan nasi alaihi sadaka dukkan waɗansu gabbai na mutane to akwai sadaka fa akan su da ya kamata mutum ya gabatar kullu yawmin tatlu fihi shams dukkan wani yini wanda rana za ta hudo cikin sa ta'dilu bainal ithnaini da zaka sulhunta tsakanin mutane biyu kaga ta adilu yin sulhu ko sasanta mutane guda biyu amma sai a kawo shi da kalmar adalci dan kar kai wa bisa ga zaluntar wane kan wane dole kai sasanta nan bisa ga mai bisa ga adalci dukkan wani yini da rana za ta keto cikin sa ka sulhunta tsakanin mutane biyu tare da adalci sadaka hakan da za ka yi sadaka ne wani da wani suna gaba ko suna rigima ko suna ja kan abin da ya shafi dukiya ko harkokin duniya kai iyakacin kokarin ka wajen ganin ka sasanta su sasanta wanda ke kunshe da adalci wanda ke da gaskiya ka tabbatar masa wanda ke da kuskure kuma ka nasihance shi ka ja hankalinsa shi wanda aka zalunta ka ce eh lalle kan ba kyauta maka ba amma dai hakuri shi ya kamata kai don kai ma kana so Allah ya yafe maka shi wanda ya zalunci ka nuna masa munin zalunci Allah fa ba ya kyale zalunci har kai kokarin sasunta su to hakan idan kai shi sadaka ne wa tu'inu rajula fi dabbati haka ka taimaki mutum cikin lamarin dabbarsa fatahmiluhu alaiha ta hanyar tsora shi akanta idan gajiyayye ne baya iya hawa aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko kuma ka tsora masa kayan sa kan dabbar shi ba zai iya dora ba sai ka kama ka tsora masa ko yace tallafa mun ko kai kama in kama kai da shi har kuka tsora kayan akan dabba to shi ma wannan sadaka sadaka ce wannan ba wai dabba ba ya shafi dukkan wani dangin abin hawa amma manzon Allah ya amfani da kalmar dabba dan saboda lokacin ita ce kayan sufuri wato dukkan wani dangin ababen kafa guda hudu kamar rakuma ko jakai ko wato alfadarai ko shanu ko dawaki su ne dabba dukkan abu ma'abucin kafa guda hudu galibi shi ake ambato da sunan dabba ko da ke lafazin dabba da ma'anarsa mai faɗi kuma yana game mai dukkan abin da ke tafiya a ban kasa wanda har dan adam ma ya shiga ciki dan Allah ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha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 to amma dai a wannan hadisi dabba ana nufin zawatul arba ma'abuta kafa hudu dukkan wani dan adam da zaka tallafa masa dan ɗora kayansa kan dabba ko mu ce abin hawa bi sifatin amma dukkan wani abin hawan sa ka kama shi ka ɗora shi ko ka kama masa ya ɗora sa hakan da zaka yi shi ma sadaka ne wal kalimatu tayyiba da dadar kalma da zaka faɗa ma dan uwanka da dadar kalma da zaka faɗa ma dan uwanka ita ma sadaka ce dan haka Allah ke cewa qaulun ma'ruf wa magfiratun khairun min sadaqatin yatabawaha adha wallahu ghaniyyun halim wato magana sananniya a da daddaɗan zance da zaka faɗa ko yafewa idan an maka kuskure to wannan wani lokacin ma shi ya fi alkhairi sama da sadaka wadda gori ko wani dawa zai biyo bayanta da haka wani mai hikima yake cewa illa takun wariqun indi ajudu biha ala sadiqi fa inni layyinul udi la yu'damu as-sa'iluna min shiyami imma nawali wa imma mardudi yake cewa in ma ba ni da kuɗi da zan baiwa dan uwana ko abokina ya masa kyauta ya ji daɗi to ya ishe na abin alfahari ni dai mai taushin mu'amala ne yace dukkan wanda ya zo roƙo wajena baya rasa alkhairi in ma nawali in ma dai in sa hannu cikin aljihun da ko in bashi wa in ma husnu mardudi in ma kuma in masa kyakkyawar ansa in bani da abin da zan bashi wa in ma tu'ridanna anhu mubtaga rahmatun min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura idan baka da abu idan an tambaye ka faɗa wa mutane magana mai dadi wadda za ta maye gurbin abin da aka nema din baka da shi wa kullu khatwatin da yawa khawun din nan fatha wa kullu khatwatin kowane tasu tamshiha da zaka taka ila salati zuwa ga sallah ta jam'i sadaqatun wannan sadaka ce wa tumitul adha an tariq sadaqa haka ka kawar da abin da yake mai cutaswa kan hanya shi ma wannan sadaka ne lalle wannan hadisi ya dace da wannan babi babin da yake bayanin yawanta hanyoyi na alkhairi duk da yadda aka yi komin rawar mutum dai a ce a cikin abin nan da hadisi ya zano duka ka kasa ko daya zai wahala kwarai da gaske to kuma idan mutum Allah mashi gaban ka sai ya ga game duk abin da hadisin ya kawo yayi wancan yayi wancan to wannan ya kai kamala da ake so dan adam ya kai kamala ta bani adam kenan wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu al-Bukhari da imamu Muslim suka ruwaito a fage kuma hadisin na nuna falalar sallar jam'i tunda ba sallar ba ma takawa da zaka yi daga gida zuwa ga masallaci din gashi shi kansa an ce sarka ne ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ومفصل haka imamu muslim ya rawaito wannan hadisi daga aisha aisha take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahu lalle yadda labari yake kulika kullu insanin an halicci kowane dan adam innahu shine suke ce masa zamirul qissa kenan yadda lamari yake yadda bayani yake kulika kullu insanin an halicci kowane dan adam min bani adam cikin ƴaƴan annabi adam ala 60 wa 300 mafsil bisa ga gabbai 360 to wannan mafsil kamar yadda muka faɗa shine mahadar kashi da kashi shine mafsil a ka'idar larabci amma wani lokaci larabawa sukan kawo kalmar mafsil suna nufin kashi din karan kansa kamar yadda zamu ga wannan cikin hadisi da zai zo nan gaba amma dai abinda asalin kalmar take nuna wa mafsil shine mahadar kashi da kashi ina fata an fahimta kamar mahadar kashin cinya da kashin gwiwa wannan ya zama mai gwiwa ta zama mai kenan mafsil haka inda kashi na kauri ke karewa daga can kasa kuma ya haɗu da abin nan don duniya shi ma nan ya zama mafsil kenan haka cikin in ka kowace yatsa za ga akwai mafasil muta'addida ga mafsil na daidai gindin dan yatsan ga kuma na tsakiya ga mai bi masa kaga dukkan waɗannan mafasil ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowane mutum an halicce shi bisa ga mahadar kashi da kashi har 360 ko mu ce bisa ga kashi kashi da kasusuwan jikinsa har 360 man kabbara Allah dukkan wanda ya girmama Allah yace Allahu akbar wa hamida Allah yabi Allah yace alhamdulillah wa hallala Allah ya hailala wa ubangiji yace la ilaha illallah wa sabbaha Allah ya tsarkake ubangiji ta hanyar faɗin subhanallah wastaghfirullah yana nemi gafarar ubangiji ta hanyar faɗin astaghfirullah wa azala hajaran an an tariqin nas ya kawar da wani dutse daga hanyar mutane au shaukatan ko wata kaya au azman ko wani kashi an tariqin nas ga barin hanyar mutane au amara bi ma'rufin ko yayi umarni da kyakkyawan aiki au naha an munkarin ko yayi hani daga mummuna adada tilka sittina wa salasmi'ati adadin waɗancan gabbai ɗari uku da sittin fa innahu yumsi yawma idhin qad zahzaha nafsahu anin nar to zai zai kai yini yini zai zo masa a wannan rana yana ya riga ya ne santar da kansa daga wata jahannama in baka kasa yin wancan ba za ka kasa yin wancan ba ka zaba ko kai subhanallah subhanallah adadin gabbai din nau kenan 360 ko Allahu akbar 360 ko alhamdulillah 360 ko idan kaga dutse akan hanya ka dauke shi dan kar a tuntube ko kaga wata kwalba ko kusa ka dauke dan kar a tuntube ko kaga wani kashi ka dauke dan kar a tuntube ko kai umarni da kyakkyawa ko kai hani daga mummuna to mutum dai zai kai yamma yana mai nesantar da kansa daga wata jahannama ina fata an fahimci wannan hadisi da yawa ashe wannan hadisi ya bude mana kofofi masu yawan gaske na ayyukan alkhairi wanda mutum zai iya yin kowanne daga ciki ko ya hada duka ko ya yi kaso mafi tsoka daga ciki mafi yawa daga ciki asabi wa anhu hadisi na bakwai shi kuma dai daga Abu Hurairah Allah shi kare yarda gare shi a daga Abu Hurairah dan shine asalin hadisin dan al-lissafin mai littafin kamar wannan warawahu muslim fassara ne na hadisin da ya gabata da haka sai ce na shida wanda na bakwai dan kamata ya da ya zama shine na takwas kenan as-sabi'u anhu hadisi na bakwai cikin wannan babi anhu shi ma dai daga Abu Huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga annabi sira da amincin Allah tabbata gare shi gala ya ce man gada ila al-masjid aw rah a'adda Allah lahu fil jannati gada aw rah muttafaqun alaihi wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man gada ila al wanda ya tafi masallaci da ya tafi masallaci da sussubahi gada ya gado daga algudu ne wa huwa sairu fi awwalin nahari shine ake kira algudu ko a ce algadatu ko a ce algadwatu wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi a wata qira'a bil ghadwati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay fatatrudahum fatakuna min adh-dhalimin al'gadatu dai ko algudu shine as-sayru fi awwalin nahari tafiya a farkon yini wato da sassafe kenan da asusubahi manzo Allah ce dukkan wanda ya sammakon zuwa masallaci auraha ko yayyammacin zuwa masallaci idan muka ce gada zahaba fi awwalin nahari idan muka ce raha zahaba ila al fi akhirin nahari kenan dukkan wanda ya daya cikin biyun nan ne as sakamakon sa a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan ubangiji zai masa tanadi cikin aljanna na nuzul idan an ce nuzul garar bako liyafa ta musamman da ake shiryawa domin bako da ke gabatowa haza nuzuluhum yawmaddin nuzulan min ghafurir rahim an gane ko dan haka nuzul shine garar bako Allah zai masa tanadin garar bako cikin gidan aljanna kullama gada duk lokacin da ya samu kun zuwa masallacin auraha ko yayyan mutun zuwa masallaci to gada ilal masjid saboda me yayi samakon zuwa masallaci dan me imma dai dan ya je ya zauna yayin karatun Qur'ani imma dan ya je ya zauna yayi zikiri ko salatin annabi ko hailala imma dan ya je ya zauna dan neman ilimi ha kuma yayi yammacin zuwa masallaci dan ɗaya daga cikin waɗancan an gane ko wato kenan ana ribatar masallaci a waɗannan lokuta guda biyu lokacin asubahi da kuma lokaci na yammaci lokacin asubahi kuma idan mutum ya je masallaci inda hali ya zauna aka yi sallah da shi ya zauna bai bar wajen da ya sallah din ba yana ambatan Allah har rana ta fito sannan ya sallah raka a biyu ya tafi gida to an gafarta masa haka manzon Allah ya bayyana an gafarta masa kurakuransa da haka ahlus sunna suke dagewa kan wannan zikiri din sai fa mutum ya je gida yayi kuma ba za a ce yayi laifi ba amma dai wannan falala ta an gafarta ga wanda ya zauna cikin masallaci bai fita ba har sai da rana ta fito rana na fitowa sai ta yi sallan nafila raka'a biyu sannan sai ya fita manzo Allah ce an gafarta masa. idan kuma mutum ya je gida ya zikirin sa ya karatun sa ko ya zauna shi da matansa ko da yaran yaransa suka yi muzakaran qur'ani to kuma wannan shi ma wata falala ce daban ibn al-qayyim yake cewa ina tare da shaykhul islam ibn taymiya yace na ja zuwa da safe in same shi in na je na same shi da sammako da safo dan in fara daukan karatu sai in samu yana cikin zikiri baya saurare na har sai hatta yartafi annahar har sai hantsi ya daga sosai yana cikin zikiri yace wata rana na je na same shi na zauna yana ta zikirinsa yana ta abubuwansa yana ta ibadarsa har sai da hantsi ya dago tukunu sai wayo ce to alhamdulillah yace hadhihi gadwati wannan shine abincin safe na wannan shine karin kumallo na bai ce duk ranar da ban yi karin kumallo ba wannan yinin ba na jin nishadi da karsashi wannan shine karin kumallon safe na inji shekul islam ibn tabiya wa irin wannan shine ake cewa ba sa san Allah ko ba sa san annabi mutumin da ya kare rayuwarsa a kurkuku tsakanin azzaluman sarki wannan ya kama shi ya daure yan bid'a su kai shi karatan a kama shi ya daure shekara 60 da wani abu ya duniya amma bai taba samun daman ya aure ba har ya bar duniya sai rubutu sai wallafa sai zikiri sai jihadi da kansa ya zare takobi an yi jihadi da kansa ya shiga lokacin da sarakuna ke wasa da addini yana da magoya baya masu yawa cikin gari shi da kansa ya fito kan titi yana bin ana bin sa ana bin gidajen giya ana konawa ana rusawa shi da kansa aka kawo a gari farmaki ya je cewa sarki in baka da sojoji mu muna da su ta ce a tafi jihadi wai dukkan waɗannan kuma sai a ce wai ba sa san Allah ko ba sa san manzon Allah kawai tunda dai ba su yi dariƙa ba ko ta fanci. kun gane dai nuzul ko kuma kun gane falalan tafiya masallaci da safe ko kuma tafiya masallaci da yamma tafiya masallaci da yamma kaga dukkan wanda ya tashi daga kasuwa ko ya tashi daga office ɗinsa zai je masallaci inda ya saurari karatun hadisi kaga yana da wannan ladan asabar da ladi zai je karatun eh, turmizi da ake a bayar kaga mutum yana da wannan ladan ko kuma wani masallaci na unguwar ku ana karatu bayan magrib sai kai maza ka je da wuri bayan la'asar kana ta zikiri da karatun qur'ani ko karanta darasin da aka yi baya har kafin rana ta faɗi duk ka shiga cikin wannan hadisin Allah zai tanadar maka garar ko a cikin gidan aljanna nuzulu alqutu warrizqu wama yuhayyu lidhayfi mala yace abinda ake kira da annuzul a larabci alqut abinci war rizqu haka dai abinci din kenan ko arziki wa ma yuhayyu lidhayf da abinda ake tattalin sa dan baki azzayf ya shafi bako daya ya shafi baki da yawa galibi idan an ce azzayf yana gaskatuwa kan bako daya ko da yawa hal ataka hadithu zaifi ibrahim al-mukramin iz dakhalu sai aka wawul jama'a ashe zaif din ba guda daya bane ba to amma duk da haka ana yin jam'in kalmar kuma a ce zuyuf amma idan ka ce dhayf ma kuma yayi الثامن anhu. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات ولو فر ولو فرس نشات متفق عليه قال الجوهري الفرسن من البعير كالحافر من الدابة قال وربما استعير وربما استعير في الشاة wannan hadisi an karɓo shi shi ma daga abu hurairah Allah shi kare yarda gare shi nace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nisa almuslimati ya ku mataye musulmai nisa mudaf almuslimatu mudaf ilayhi min babu idafati sifati ila almawsuf biha kenan domin annisa din kuma sune almuslimat ya nisa almuslimat ya ku matan musulmai la ta hakarin najaratun li jaratiha kada makwabciya ta raina abin da za ta baiwa makwabciyarta kada makwabciya ta raina abin da za ta baiwa makwabciyarta wai dan kasancewarsa kadan sai manzon Allah ce walau firsina shatin ko da kofatan akuya ne Al-firsin kofato kenan ko da ke waɗansu suna cewa alfirsin shine kashi na kafa wanda yake kusa da kofato wanda galibi babu nama a jiki to manzon Allah na magana ne kan makwabciya da ta nemi alkhairin da za ta yi wa ƴar uwarta ta rasa sai dan kaɗan sai take ganin to yanzu in na bata kaɗan ma me ya amfanin sa sai maza Allah ce ki rena wannan ɗan kaɗan din da ki bai wa makwabciya ko da ko matsayin darajarsa matsayin kofatan akuya ne in kika bayar ma'ana Allah zai bayar da lada a kai waɗansu malaman na fassara cewa wannan yana magana ne ga mai bayarwa waɗansu kuma suka fassara hadisin wannan yana magana ne ga wanda aka ba idan muka ce yana magana ga mai bayarwa la ta haka na jaratun li jaratiha kada makwabciya ta na ɗan abin da za ta baiwa makwabciyarta ko min ka dan dan sa ta dauka ta bayar ma dama huwa mawjudu indaha matakar dai shine abin da ta samu din to ai kowane koko abin da ke cikin sa nake ya rafasuwa abin da baya cikin sa kai ba mallakar sa bane to dan kadan din da take da shi sai ta bayar alkhairi dan kadan da kake da shi iyakacin karfin ka sai ka dauka sai ka bayar waɗansu suka fassara idan muka ce an fassara shi da cewa ana magana ga wanda aka baiwa sai ya zanto ma'anarsa la ta haƙirin na jaratun kada makwabciya ta raina abin da makwabciyarta ta bata ta ce yanzu wanda za ta bani dan kaɗan kamar kaza walau firsi na shatin ko da abin da ta ba ta ɗan ko kofatan menene kofatan akuya ne wannan babu laifi ko da farcen akuya ne ko kofatan akuya ne babu laifi to duk hadisin yana daga cikin jawami manzon Allah an bashi ul kalim ul kalim shine kalma daya ta kunshi ma'anoni masu yawa gajeren zance ya kunshi ma'anoni masu yawa kamar mutumin da ya zo cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa mun maganar da dai cikin musulunci ba zan kara tambayar kowa ba sai kai daga kai din nan kawai na kare kaga in kai ne zaka yi tunanin me zaka faɗa masa daga kai an je sidratul muntaha amma sai manzo Allah ce kul amantu billahi thumma istaqim wani kuma yazo ce manzo Allah ausi yi mun wasiya sai manzo Allah ce la tagadab sai ce ai ba a gama ba ne fa kai mun wasiya manzo Allah ce la tagadab ya sake wai mai ta manzo Allah na cewa me la tagadab cikin la tagadab din da ai ma'anoni ne masu faɗi to wannan sune jawami'ul kalim zance dan kadan ya kunshi ma'anoni masu yawa to kaga wannan la ta ta na jaratul lijarati ha zai iya shiga cikin jawamul kalim na manzon Allah tunda ka iya fassara shi da wanda za ta bayar ka tare na dan abin da za ta bayar ko kuma ka iya fassara shi da wanda aka baiwa ka tare na abin da aka bata ta yi godiya to manzon Allah sai la yashkurullaha man la yashkurunna wanda baya godewa mutane in sun masa alkhairi to kuma ba zai godewa Allah ba dan haka ba a san ka raina alkhairin da zaka bayar matakar shine daidai karfin ka min ka dadinsa sai ka bayar haka haka kuma ba a son ka raina alkhairin da mutane suka baka duk dan kadan da aka baka sai kai godiya kuma tun bai alkhairi an fahimci wannan qala al-jawhari wannan hadisi da muttafaqun alaihi imam al-jawhari ɗaya ne daga cikin malaman lugar larabci yace al-firsun min al-ba'ir kal hafiri min ad-dabbati al-firsun a jikin raƙumi kal hafiri kamar al-hafir ne min ad-dabba cikin sauran dabbobi ma'ana dai kofato wa rubba mastu'ira fi shati ya so da dama kalman alfirsin duk da cewa a rinjayen larabci an fi amfani da ita kan kofatar rakumi to wani lokacin akan a wannan kalma ma a jingina wa kofatan akuya shine wa rubbama ya so da dama ustu'ira fi shati an ari wannan kalma an gaga mata cikin abin da ya shafi kofato na akuya amma yadda aka saba larabcin yau da gobe alfirsunu kofatar rakumi alhafir kofato na sauran dabbobin da ba rakumi ba kamar doki kamar awaki da tumaki da sauransu ina fata kun fahimci wannan التاسع حديث نتر عنه دقى أبو هريرة عن Sallallahu alaihi wa alihi wa وسلم قال daga manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sittuna shu'ba aw bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba manzon Allah ke cewa shi imani yana da gabbai da bangarori har 70 da doriya ko 60 da doriya albid'u doriya kan 60 din ko doriya kan 70 din fa afdaluha mafi girman bangarorin nan qaulu la ilaha illallah fadin la ilaha illallah ita ce wata komai muhimmanci a cikin bangarorin imani wa adnaha mafi zama daraja ta kasa imatatul adha anis tariqi kautar da abin da ke cutaswa daga kan hanya wal haya'u shu'batun min al iman ita kanta kunya bangare ne cikin bangarorin imani yanki ne daga cikin yankunan imani to wannan shu'uba din ana nufin bangare ko ka ce yanki ne shu'uba to manzon Allah ya ce al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittun ko 70 da doriya ko 60 da doriya waɗansu malamai suka ce eh wannan asalin abin da manzon Allah ya faɗa kenan da ya ce 60 da doriya ne sai ubangiji ya sanar da shi ta wahayi cewa ai sun kai 70 da doriya to sai ya ƙara goma din sai suka zama me 70 da doriya Wadansu kuma suka ce a'a wannan auɗin shakka ne daga ɗaya daga cikin marwayata hadisin ya yi shakkar abin da annabi ya faɗa ya haddace amma ya kasa tunowa ko dai ya ce sittin da ɗoriya ko ya ce saba'in da ɗoriya amma galibi suka tafi kan cewa wannan auɗin wato manzon Allah ya faɗi ne ko wancan ko wancan ma'ana ya fara faɗin wancan daga baya kuma ta hanyar wahayi aka kara suka zanto saba'in da ɗoriya to kaga idan aka ce mafi girman bangare daga cikin bangarorin imani shine la ilaha illallah mafi zama na kasa shine ibatatul azan sariq to kenan tsakanin adana hadhihi shu'ab da kuma a'ala hadhihi shu'ab hunaka shu'abun mutafawita kuma ita akwai shu'ab shu'ab daban-daban waɗanda suke tsakiyar na karshe da kuma na farko din to sai manzon Allah ya fata ɗaya daga cikin su dan ya fada kana kansa wal haya'u shu'batun min al-iman ita kunya bari ne daga cikin bangalorin imani to amma kunya irin wanda za ta sa mutum ya kasance wato ainihin ya nisanci ayyuka na barna ko kunya irin wanda za ta sa mutum ya nisanci dukkan abin da za a ce Allah wadai to irin wannan kunyar bangare ne daga cikin bangarorin imani amma kunya da za ta hana mutum tambaya cikin addini wannan ba ta ciki dan manzo Allah ya zauna babu kunya cikin harkar addini dole ka fito kai bayani ka tambaya ko kuma ka faɗa wa mutane lalle kan yana daga cikin ladubba da shari'a ta koya wa mutum yayin da zai karantar da mutane addini cikin al'amuran da ake jin kunyar faɗin su ka yi ƙoƙarin yin amfani da kalmomi da za su yi zamanto akwai sayan magana kar ka fito da abu ƙarara sai abin da larura ta tilasta ka babu yadda za ka yi to anan sai ka ture kunya don ka fahimtar da mutane addini sawa mutanen nan maza ne ko kuma mata ne yasa da dama annabi kan yi saye wajen faɗin magana amma in ya ga mutane ba su gane ba to sai ya fito da abin ƙarara wani lokacin annabi kan yi saye wani lokacin kuma idan ya ga cewa kai munin abin da wannan yayi yayi muni to sai annabi ya gasa masa abin karara ya faɗa masa ita kamar ibn lutubiyya da aka tura shi je taro kudin zakka da yaje tattaro ya kawo gaban annabi sai ya ware yace wannan shine wanda ka aike ni gashi na kawo wannan kuma kyauta aka bani sai manzo Allah ce kar in sake dora wani aiki na amanar jama'a yazo ce waga kaza abinda na dora masa nauyi ga kaza kuma an bani kyauta yace da ya zauna gidan uwarsa da ubansa ne ga za a kawo masa kyautar haka manzo Allah ya fita kan rai fada halla jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta ta wal hadiya da ya zauna gidan babansa ko mahaifiyarsa ne gani in za a kawo masa kyauta in ba baka mukami ba dama ai ba wanda zai baka kyauta amma an da ka mai wala da jin dadin jama'a mutane suka baka kyauta ai ba kyauta bace ba ko an nada ka kwamishinan filaye wani ya zo baka kyauta ai ba kyauta bace ba ai ba kyauta bane ya ba dan zawara ko kowa sun kowa ake so ko ba haka bane ba in kyauta ce sai a nemi tsohon kwamishina wanda ya sauka ba shi ne rasa aikin yi ba to sai a ba shi kyauta amma sabon kwamishina kuma ba shi kyauta ai kowa san ba kyauta ba ce ba lalle an yi binne akwai ranar fitowa ana jira manzon Allah ce al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba fa afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u shu'batun min al-iman kunya bangare ne na imani wannan hadisi bukhari da muslim sun ruwaito albid'u min salasatin ila tis'atin kirgen albid'u a larabce dukkan adadin da ya kama daga uku har zuwa tara ana kiransa albid'u idan abu ya zanto hamsin da hudu ka iya cewa bid'un wa hamsin hamsin da biyar bid'un wa hamsin hamsin da shida bid'un wa hamsin har zuwa hamsin da tara sunansa da bid'un wa hamsin. to sai dai a mafirin jayan zance akan yi amfani da albid'u cikin abin da yake bakwai ne abin da ke bi masa wajen yin amfani da shi kuma sai cikin abin da yake biyar ne kun gane ko bi kasar liba'i da yawa ba'un din nan kasara bid'u wa qad tuftahu wani lokacin akan yi mata fataha a ce bazu bazu wa sittun ko bazu wa sab'un wa shu'batu al idan an ce a shu'ba yanki kenan cikin yankuna al-akhir hadisi na goma cikin wannan babi anhu shi ma an karbo daga Abu Huraira anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماءه فملأ خفه ماء ثم أمسك بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا قال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة wannan hadisi daga Abu Huraira yace lalle manzo sallallahu alaihi wasallam kala yace bainama rajulun yamsi yayin da wani mutum yake cikin tafiya labari ne na abin da ya wuce baya wata rana yayin da wani mutum yake cikin tafiya bi tsarikin kan wata hanya ishtadda alaihi al-atash sai kishirwa ta tsanani gare shi al-atash kishirwa ke fa wajada bi'ran sai ya samu wata rijiya fa nazala fiha sai ya sauka cikin ta wato wannan ya nuna kenan babu guga ya rasa yadda zai ɗebo ruwa sai bi wata takalin rijiyar ya taka ya taka har ya shiga ciki fashari ba ya ɗebi ruwa ya sha sun makaraja sannan ya fito daga cikin rijiyar fa'iza kalbun fitowar ke da wuya sai ga wani kai iza din nan iya gida bi mujarrad khurujihi fa iza kalbun sai ga kare kawai yalhasu yana zaro harshensa akulu tsara yana lasar tabo asara ƙasa wadda akwai damshi damshin ruwa ta tare ta kusan galibi bakin rijiya kila an zo ɗiban ruwa an zubar kuma ƙasa ta shanye dan damshi damshin shi karen ke bi na lasa ko yana ci dan saboda tsananin kishirwa ta dabe fakala asara dai ana nufin ƙasa ke amma a nan gurin ƙasa wadda take mai damshi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara Allah shike da abin da ke tsakanin sammai da ƙasa kuma shike da karkashin ƙasa din ma gaba ɗaya wa ma tahta as-sara kenan fakalar rajul sai wannan bawan Allah ya ce wato wannan kare yana lasar ko yana cin kasar da take bai damshi damshi min al'atashi saboda kishirwa fakalar rajul sai wannan mutum ya ce laqad balaga hadha kalba min al'atashi mithlu alladhi kana qad balaga minni hakika abin da ya shafi wannan kare na kishirwa shine kwatankwacin abin da ni ma ya isar min kishirwar da ta tsananta gare ni ita ce ta tsananta gare shi haka alamu suka nuna wato kaga ya nuna karina karina ya kalla na farko karin yana zaro harshen ta wani dama idan yana jin kishirwa yakan zaro harshen sa na biyu kuma yana bin kasa mai damshi kamar yana kamar yana bibitar inda ruwa ruwa yake wannan alamar ita gane tunda kare baya magana ballantana ce kishirwa nake ji wannan ke nuna izina da alamomi don saboda tabbatar da hukunci an gane ko to me ya faru fa nazala al-bi'ra sai sake shiga cikin rijiya karo da shi fa mala aqfahu ma'an sai ya cika huffinsa da ruwa huffi shine abin da ake sawa na kafa wanda galibi yana rufe idan sawu dukkan abin da ka sa a kafarka ya rufe idan sawunka sunansa huffi yana ɗaukar ma'anar huffi ba ruwan mu da cewa dole sai an yi shi da fata ta iya yawa da fata akai ta iya yawa na tsumma ne ina fatan kun fahimta to sunansa huffi to sai ya shiga sai ya cika huffinsa da ruwa sun ma'amsakahu bifihi sannan sai ya rike bakin huffin dan kan ruwan ya tsiyaye bayan ya cika shi sai kudin da ne bakin ya rike hatta tsaya har ya sake tattakalowa ya biyo wata takala ya fito daga cikin rijiya fasakal kalba sai ya shayar da wannan kara yin hakan ke da waya mai faru fa shakara Allah lahu sai Allah ya gode wa wannan bawan Allah saboda wannan aikin da yi fa ghafara lahu ya gafarta masa manzon Allah ya kare labari qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah wa innal nafil baha'im la ajra yanzu a cikin harkar dabbobi ma muna da lada in mun kyautata musu jin tausayin dabba ma akwai lada ciki fa qala sai manzan Allah ce fi kulli kabidin ratbatin ajrun cikin dukkan wata hanta ratba jikakkiya mai damshi ajrun akwai lada to waɗansu suka ce ratba asalin abu danye kenan ko to amma dai abin da ake nufi cikin dukkan wata hanta ta abu mai rai akwai lada ma'ana dukkan wani abu ma'abucin hanta idan ka kyautata masa kai masa ihsani akwai me akwai lada sawa'un wannan abin kare ne ko ba kare bane ko ma wata irin dabba ce an gane ku? wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa fi riwayati lil bukhari a wata riwaya ta imam al-bukhari fa shakara Allah lahu sai Allah ya gode wannan bawa nashi ya gode masa fa ghafara lahu kuma ya gafarta masa fa adkhalahu al-janna ya shigar da shi aljanna Eh? da za ku yi hakuri kurka hakuri sai an je karshen babu sai ku yi tambaya galibi sai ka tambaya abinda in kai hakuri zai zo cikin karatu wa fi riwayatin lahuma a wata riwaya lahuma ta su bi bukhari da muslim bainama kalbun yusifu bi rakiyati yayin da wani kare yake kai kawo jikin wata rijiya rakiya rijiya kenan qad kada yaqtuluhu al-aqsu har kishirwa ta yi sauran kirista kashe shi izra'atuhu bagiyun min baghaya bani isra'il sai wata karuwa cikin karuwan banu isra'ilawa ta ganshi fa naza'at muqaha sai ta cire huffinta ko ta cire takalminta na kafa fa fastaqat lahu bihi sai ta jawo masa ruwa da shi fa sakathu ta shayar da shi fa kutira laha bihi sai aka yi mata gafara a sanadiyarsa ga abin da kake tambaya ki wai rashin hakuri shi ya kawo mai wacce ta haifa da an yi hakuri yana yawo da kafa sautar za a ce me sunan kai ce wa to amma ba mu da hakuri dole sai mun tambaya me ta haifa almuk a shine alkhuf khuffi kenan wa yutifu lafazin yutifu me yake nufi ya duru haula rakiyat yana kai kawo kewayen wannan rijiya rakiya wa hiya al-bi'ru ita ce rijiya kenan to wannan wancan hadisi na farko ya nuna namiji wannan hadisi na biyu ya nuna mace to shine malamai suke cewa hadha mabniyun ala ta'addudil qissa wannan na nuna kissa ce daban-daban ba wai hadisai da suka ci karo da juna ba wancan ya faru wannan ma ya faru wancan na namiji ya faru ya shayar da kare gashi an gafarta masa wannan na wannan karo ya faru ita ma ta shayar da kare gashi kuma an gafarta mata kissoshin ne kowace tana nan tana zaman kanta ba wai kissa ɗaya bace ba marwayata suka yi kuskuren labari wani yace kaza wani yace kaza a kissa ce guda biyu kuma kowace ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kaga wannan na nuna kulawa da haƙƙin dabbobi shi yasa a cikin musulunci ba za ka ce ga wani abu wanda musulunci ya manta da shi dukkan waɗansu ƙungiyoyi na haƙƙin dabbobi a duniyar turawa turai ta yau kafin ma su yi kaza tuni musulunci ya riga ya yi ko bambancin musulunci da su su haƙƙin dabbobi sai kai su rana su bauta dabba din shi ko musulunci komai na yin ne bisa ga adalci duk yadda dabba take da muhimmanci to ko ba za a kusanta ta dan adam ba su ko wani lokacin akan dan adam din nan sai su yi mai sai su ci akan dabba din nan sai su ci mutuncin dan adam kaga wannan ya zama bautawa dabbobi ba haƙƙin dabbobi ba ba kare haƙƙin dabbobi bane ba a wannan kokarin bautawa dabbobi kenan allantar da dabbobi ko mutum zai mutu yana da kuɗi masu tarin yawa sai ce yi wasiya idan ya mutu kudin a ba karansa to kaga wannan ai ya ce a ba dan uwansa ne shi ma ya zama dabba ne ke sa aka nan inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila dama kafirai kamar dabbobi suke shi yasa akwai kawance tsakanin su shi yasa har mutum zai in ba haka ba ya zai wasiya ga dabbobi bayan ga waɗansu bangarori da yan adam suna cikin wahalar rayuwa a duniya to kaga wannan dabbancin kenan mutum ya mutu a dauki magensa a bata dabba sama da na kansa ai kaga dabbanci akai duk wanda suka yi wannan kaga su ma sun zama dabbobi ne shi yasa amma shi musulunci adalci yake yi lallai dabba a ji tausayinta amma idan aka ce ga dan adam to fa dan adam shine sayyidul kaina shugaba cikin halittu da mala'iku ne ake bambanci tsakanin malamai cewa shin tsakanin bil adama da mala'iku wa yafi daraja amma tsakanin bil adama da sauran halittu ai ba bambanci cewa ba wani ba ba ma wani ta ba cewa yafi daraja dan adam yafi daraja an gane ko alhadi ashar hadisi na sha ɗaya anhu daga abu hurairah dai an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal daga manzon Allah sai da mace tabbata gare shi ya ce laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannati fi shajaratin qata'aha min zahari tariqi kanat tu'zi al muslimin rawahu muslim manzon Allah ke cewa laqad ra'aytu rajulan hakika na ga wani mutum ya takallabu fil janna yana kai kawo cikin aljanna ya shiga wannan ni'ima ya wata yanan ya shakata a can shine at-taqallub din saboda me aka shigar da shi aljanna fi shajaratin dangane kiya qata'aha wanda ya sare ta min zahari tariqi wadda take a tsakiyar hanya kana tu'zul muslimin ta kasance tana cutar da musulmai bishiya ce sai resan ta yayyo kasa yayyo kasa har ya zo ya kare hanya sai wannan ba Allah ya je ya sare wannan dan musulmai su shakata wajen wucewa da kaiwa da komowa su sanadiyar wanda aka shigar da shi aljanna ku duba waɗannan ƙananan abubuwa an yi maganar kaya an yi maganar dutse an yi maganar gashi bishiya mutum ya sare kan hanya to dukkan kowane irin abu da zai cutar akan hanya in dai ka kawar da shi to kana da wannan lada to kishiyar haka duk abu mai cutarwa kuma sai ya zanto kai ne ka kawo shi fa kaga ko wanda kawai dan zai sabon gida sai zo tara muku ya shi ya hana kociya da motocin ku ya hana kociya da mashinan ku kawai dan shi sabon gida zai ba haka bane ba ko ya kawo kasa ya jibge kan titi ko bar gidan Allah ne ba wanda ya sai masa magana sai dai kowa ya tsaki amma abin na damin sa a zuci to idan ka kawo ya idan za zaka yi aikin gidanka ko zaka yi aikin menene ya kamata ka yi yadda za ka sa leburori in tifa ta zubar tsakiyar titi ka sa leburori su tattara shi dan a wa mutane wucewa in ba haka ba wallahi kana cikin zunubi kai da ake son abu mai cutarwa ma ka kwashe to kai baka dauke wanda zai cutar ba sai ka kawo wanda zai cutar din ba kuma ko mutum ya fito da tsohuwar ƙasa daga gidansa sai zo ya muku ciko ba kwa san cikon ba ba ciko ne fi da ba ya an yi rusau ne a gidansa ya rasa inda zai kai kasar neman kai yake da ita sai zo ya muku ciko laka ta kada fur da mana ya caɓe muku hanya gaba ɗaya. wannan ba dan Allah kai ba kuma baka da lalata cutar da bayan Allah kai to dukkan irin waɗannan ababai ya kamata mu rinka lura saboda zama na yau da gobe dan karkarin ka keta haƙƙin mutane baka sani ba wannan hadisi imam muslim ya rawaito wa fi riwayatin a wata riwaya marra rajulun bi gusun shajaratin wani mutum ya wuce wani reshe na bishiya gusun reshe kenan ala zahari tariqin a bisa ga tsakiyar wata hanya fa qala sai ce wallahi la unahiyanna hadha an anil muslimina la yu'zihim yace wallahi zan kawar da wannan daga musulmai dan kare cutar da su manzo Allah ce fa udkhilal janna sai aka shigar da shi aljanna saboda wannan wa fi riwayatin lahuma a wata riwaya ta bukhari da muslim ma rajulun yamshi bi tariqin yayin da wani mutum ke tafiya kan wata hanya waje da gusuna shaukin sai samu wani reshe da kaya jiki ala tariqi kan hanyar mutane fa akharahu sai dauke shi daga kan hanya din ya ajiye gefe guda ya nesantar da shi daga hanya fa shakara lahu sai Allah ya gode masa fa gafara lahu kuma ubangiji ya gafarta mashi duk da kaga waɗannan hadisai suna cikin ma'anonin juna duk abin da zai cutar da yan uwan musulmi akan titi kamata ya mu nesantar da shi bai kamata mu kawo abin da zai cutar ba kuma in ma wani abu ya faru na hanya ta lalace an rasa wanda zai gyara mutum yana da halin gyarawa sai ya gyara dan zai samu lada mai tarin yawa dan ka kautar da mai cutarwa ne in hanya tana cutar da mutane da duk abin da zai cutar da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana da halin gyarawa ka gyara kashi da cikin wannan ba ta hanzar ba ta ce a titin gwamnati ne gwamnati ake jira ta gyara bayan mutane suna da kuɗin da su iya gyara da kansu kila mutum ɗaya zai iya yi kila mutum biyu za su iya yi kila mutum uku za su iya yi su yi wannan dan su samu lada a wajen Allah sai Allah ya ba su lada kai dai kai dan ka samu lada inna mal a'malu niyyat wa inna mal kulli imrin ma nawa sai ka ba hanyar da ta dace a nemi izini wurin gwamnati titin wajen mutum nan muna son zabi kaza zabi kaza zabi kaza bisa ga tsari kaza dan kar ka je dan saboda kai da zaka yi ka je kai wani tsari daban wanda ya kaucewa tsarin raye birane hukumar raye birane da kuma ka zo kai wani abin wanda bai dace ba a sai ka nemi izini sai a baka sai kai abin da ka yi komai a tafiyar da shi bisa ga tsari kar ka ce dan sadaka zaka wa mutane bari ka yi yadda ka ga dama a sadaka sai ka yi ta yadda mutanen za su ji daɗi yadda baka kauce ma tsari ba to wannan sai ka fi samun gwabban lada a wurin ubangiji gobe kiyama hadisi na sha biyu anhu daga abu hurairah da ya kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare ya ce man tawadda fa ahsana alwudu thumma ata ahsana alwudu kenan dukkan wanda ya kyautata alwala sun ba ata aljuma'a sannan ya zo wa juma'a suka ce zo wa juma'a ba wai yana nufin zuwa sallar kadai ba zuwa hudu ba tare da sallar ahadi to mutum ya zo wa juma'a kenan ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' tafiya don ka samu juma'a aka sami wato hudu ba din yana da matukar muhimmanci dukkan wanda ya kyautata alwalarsa ya zo wa juma'a ma'a ya sauka wa an kata kuma yi shiru da al'istima da al'insa insat ma'anoninsu daban-daban al shi shine mutum ya saurara al'insa shi shine adabul kalam rashin yin zance dole lokacin da ake hudu ba sai ka tara ababen gudanar ko da bakin ka bai zance ba amma hankalin ka yana waɗansu wurare da ban baka sauraron abin da liman ke faɗa to kuma kai tafoki na wasu kyauta ba dole sai ka haɗa guda biyu ga al-istima'u ga kuma al-insan yadda ka san sauraron karatun Qur'ani wa idza qila al-Qur'an wa idza qira al-Qur'an fastami'u lahu wa ansu la budda min al-istima' kadhalika la budda min al-insat fastama wa ansata yayi shiru ya saurara idan yayi wannan me zai faru gufira lahu ma bainahu wa bainal juma'a za a gafarta masa kananan zunuban da ke tsakanin wannan juma'a da wadda ta wuce wa ziyadatu thalathati ayyam tare da karin kwana uku saboda ka'idar man ja'a bil hasanati ashiru ashru amsalika wa man massal hasa dukkan wanda ya shafi tsakko yayi wasa da tsakkuwa ana hudubar juma'a fa kadar gato yayi lagawo sai malamai suka ce ba taba tsakkuwa kadai ba dukkan wanda yayi wasa da dukkan wani dangin abin wasa an gane ko ko wani abu kake murzawa da hannunka ko wani hankici ko tsakuwa waɗansu ma suka ce kai ko tarbi ka ja kaga dai ba shi ne karshe ba ko tarbi ka ja lokacin da ake cikin hutubar juma'a to kai lagau manzon Allah ya ce ko dukkan wanda ya lagau baya da juma'a sai dai a ɗauki ladan azhar a baka ladan juma'a ya fi karfin ba kai ba ne sai dai wani da haka a masallaci babban abin da ake bukata ranar juma'a mutum ya je kan kai manzo Allah ya ce duk wanda ya je sa'a ta farko kamar ya bayar da rakuma sadaka wanda ya je sa'a ta biyu kamar ya bayar da mai saniya wanda ya je sa'a ta uku kamar ya bayar da rago mai kahonni wanda ya je sa'a ta hudu kamar ya bayar da kaza wanda ya je sa'a ta biyar kamar ya bayar da mai kwai to dukkan wanda ya je sa'a ta shida bayan liman ya riga ya fito to ya je daidai lokacin da mala'iku sun riga sun nan da kai takardun su sun ma hudu ba za su saurara duk wanda ya je kafin liman ya hau mimbari to mala'iku suna rubuta wane ya wane ya zo cikin rajistar su in liman ya hau kan mimbari sai assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam duk wanda ya shigo a lokacin bai shiga rajistar mala'iku ba ya dai samu ladan juma'a din amma falalar da za a bayar na wanda suka zo da wuri duk shi baya to ina ga wanda suke zuwa daga karshe sai can raka a karshe za su samu su ta su ko wata to kaga ai an bar mutum a baya da yawa to idan ka je masallacin kuma ka zauna babban abin da ake so in ka je kafin a fara ka kai ta nafulfuli wannan nafulfulin ba a yi musu iyaka ba ta fuskar adadi ba a yi musu iyaka ba ka iya yin goma ka iya yin sha biyu ka iya yin ko lokaci so amma da zaran an fara ba sai ka saurari ba. lokacin kuma so ake ka tara hankalinka ka fuskanci liman gaba daya ka fuskance shi ko da kana gefe ka danyo haka ka juyo yadda zaka fuskanci liman ba gaba zaka fuskanta ba liman ake fuskanta in yana hudu ba kowa shi zai juyo ya kalla na can ya karkato na nan ya karkato na tsakiya kuma dama yana sai sa kana jin abin da yake faɗa ka tara hankalin ka gare kaga ba maganan wani jan tasbaha sai ya zo mutane ana hudu ba kuma suna jin tasbaha ko me suke cewa oho to ya kamata a kiyaye wannan matuƙa kwarai da man masal hasa dukkan wanda ya wasa da sakowa fa kada laga yayi lagawo manzo Allah kuma ya faɗa cikin wani hadisi duk wanda ya lagawa kuma baya da juma'a sai ya bashi ladan sallah asar الثالث عنه daga dai Abu Hurairah qala anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza tawadda al-abd al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'a al-ma' aw ma'a akhir qatr al-ma' خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم وانا حديث نشاء أكو manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda al-abd al-muslim bawa musulmi idan yayi alwada aw al-mu'min ko dai manzo Allah ce musulmi ko ya ce mu'min fa ghasala wajhahu ya wanke fuskarsa cikin alwala din me zai faru kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi aini abin da zai fita daga fuskarsa shine dukkan wani kuskure wanda ido ya jawo aka yi ma'alma tare da wannan ruwan kana wankewa wannan kuskuren kuma yana zuba shi ma a ƙasa Ma'alma tare da ruwan da kake wanke fuskan aw ma akhir qatl ma ko tare da karshen ruwan da ya diga daga fuskar wannan zurbin ke sauka ta fuska fa idza ghasala yadayhi idan ya wanke hannayensa biyu kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashaha yadahu ma alma to abinda zai fita daga hannayensa shine dukkan wani kuskure batashaha yadahu wanda hannunsa ya aiwatar an gane ko ma'alma zai fita tare da ruwan wanke hannu din aw ma akhir kafin ma ko ka ce tare da karshen ruwan da ya sauka daga hannun sa fa iza ghasala rijlaihi idan ya wanke kafafunsa biyu kharajat kullu qati'atin mashatha rijlahu dukkan wani kusa da kafa ta saka aka je aka yi zai fita daga jikinsa ma'alma tare da ruwan wanke kafar aw ma akhir kafin ma ko tare da dubar ruwa na karshe da ya fita hatta ya kharuja haka dai abu zai ta faruwa har mutum ya fita daga cikin alwalarsa natiyan yana tsakatacce wankakke Yana zunubi daga dukkan wadansu zunubi to da wannan ne wadansu malamai suke cewa ko da alwalar ka bata walwale ba lokacin da aka yi azhar la'asar ta zo kana da dama ka sake alwala ba wajibi bace amma dan ka samu mai wannan fallar da aka amfana an gane ku ba ta yi dole ka je ka haɓe ne in ka samu dama ka yi ba ka samu dama kuma ta ka sada ne kana da wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi an rabi wa ashar hadisi na sha hudu cikin wannan babi an hushi ma dai daga abu huraira an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal as-salawat al-khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibat al-kaba'ir yace salloli biyar ne da juma'a zuwa juma'a da ramadan zuwa wani ramadan dan uwansa mukaffiratun lima bainahun sukan kankare zunuban banda aka yi tsakanin su idan tunibatil kaba'ir idan an nisanci manya-manyan zunubai manyan laifuka wannan shi ma muslim ya rawaito alhamisa ashar hadisi na sha biyar a cikin wannan babi an shi ma dai daga abu hore da kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ce shin bazan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat ala adullukum shin bazan shiryar da ku ba shin bazan fadakar da ku ba alama yamhu Allahu bil khataya bisa ga abinda Allah ke kankare zunubai sanadiyyar sa wa yarfa'u bihi darajat yake ɗaukaka daraja saboda shi kuna son ku ji wannan abin qalu bala ya rasulullah kace eh muna son mu ji manzon sai Allah وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط رواه مسلم ما زال سيتي إسباب الوضوء كيك الولاء wanki uku uku din nan ko kuma kulawa da ita tun daga farlai har zuwa dukkan mustahabbai alal makari bisa ga wahala al makari jami'in na al makara al makara to alwala wahala kaga kila kai wanki dai dai ka tashi to in kana san ka ji abin da ake kan kare nabi da shi ci kai wanki nawa nawa komai sanyi isbabul wudu'i alal makari cika alwala alal makari bisa ga lokuta da ake ki din mutum baya son ya taba ruwa ma kenan wa kasratul khuta ila al masajid da yawan taku zuwa masallaci wato mutum ya fito daga gidansa ya taka ya tafi zuwa masallaci to wannan abu ne mai tarin lada ana kankare zunubai da shi ana ɗaukaka darajar mutum da shi wannan ko yana tabbatuwa ne ga wanda gidansa yake da nisa tsakanin shi da masallaci Wanti zaru salati ba da salati da jiran sallah bayan sallah sai waɗansu malamai suka ce jiran jam'i bayan jam'i A salati a nan gudun suna nufin jam'i wannan jam'in ya wuce kana jiran wani kuma duk wannan ya ko kuma kana jiran sallah din ko da ba cikin jam'i ba wato baka kosawa da sallah in wannan ta wuce Allah Allah kake kuma ka sake zuwa lokacin wata domin kai to da manzo Allah ya faɗi waɗannan ababai sai ce fa zalikumur riba wannan shine ake kira ar-ribatu dako da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun isbiru ku yi hakuri wasabiru ku yi takarar hakuri isbiru ku yi hakuri ku a karan kanku in wani abu ya faru wasabiru takarar hakuri ma'ana idan kun haɗu a filin yaƙi tsakanin ku da abokanan adawa ba hakuri zai sa su tsaya ba to kuma ku yi takara hakuri da su ku tsaya dan kar ku gudu domin musabara min babil mufa'ala wa hiya taqtadi wujuda eh, tarafaini fa aksar to wa sabiru kuma ce wa asalin arzibat an fa amfani da shi sojoji da ke kan iyaka wanda ke kan bakin boda inda ake jin tsoron abokanan adawa na iya kawo hari to wanda suke zauna a wajen suna ake kira almurajutun to wannan shine ar to sai ko manzo Allah ya kirga waɗannan ababe guda uku ce su ma riba ne waɗannan ababe guda uku su ma riba ne fasabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun to amma ko bai zawi ne wannan ayar sai fassara ta cewa ya ayyuhal ladina amanu sabiru fi salati subul wa sabiru fi salati al-asr wa rabitu في صلاة المغرب واتقوا الله fi don yayi kamar tafsirul ishari tafsirul ishari wani salo ne na tafsiri da masu suka bi wanda kowace aya sai su ɗauko waɗansu ma'anoni daban wanda su kaɗai suke fahimta domin idan ya wannan kaga dama masu yana daga cikin garin sufaye shi da rusi jihadi sa sufaye ba sa jihadi ka'idar sufanci sai a yi a masallaci ana wurfi ana kalwa ana cin gurasa busasshiya babu gishiri da gishiri ko menene wannan ne tsofaffi amma ba a jihadi sai saka ga isbiru wa sabiru ai wannan dole a fagen jihadi hakurin da yake nan gurin shine kewa shi yasa aya ta ta karshen sun al imran al imran kuma yaki ta kawo la akwai labarin yaki a cikin ta mai yawa musamman gazo ta uhud to shi yasa nan gurin ma akwai maganin yaki ba amma sai suka fassara ta wata fassara daban wanda za a kaucewa jihadi ko yaki sai ina fata an fahimci wannan hadisin rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi na karshe da za mu tsaya kansa as-sadisa ashar hadisi na goma sha shida cikin wannan babi an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu musa al-ash'ari yace manzon sallallahu alaihi wasallam yace man sallal bardaini dakhala al-janna wanda ya sallaci salloli guda biyu masu sanyi zai shiga aljanna to malamai suka fassara albardaini din nan shine sallar asubahi da kuma sallar la'asar galibin lokacin da ake yin su ya sha bamban da sauran domin sallar asubahi akwai sanyi sanyi wajen yin ta haka sallar la'asar waɗanda suka ce abin da ya sa saboda sallar asubahi lokacin ne barci ya fi daɗi sallar la'asar kuma a lokacin ne fa yawanci ɗan kasuwa suke gwagwarmaya da kwastomas a lokacin kuma lokacin kirgen kuɗi ya fara yi a gama ya shigo yau ko me ya fita kai ya yi zafi mutum ya cire hula shi kadai yana gumi da kalkuleta a hannu sai aka kira sallah <laughs> to shi yasa manzon Allah ya ba su muhimmancin su na musamman kamar yadda wadannan suka fassara su ne kenan man ne da dakhala janna dukkan wanda ya kokarin sallata su cikin jam'i tare da cewa a lokutan su akwai abin da ka iya shagaltarwa amma ka ture shi kaje ka sallace cikin jami'i hukunci shine mutum zai shiga aljanna wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da yawa muslim suka ruwaito wal bardan al bardan kuma sunan as-subh wal asr bisu da mafi inganci wannan su malamu su fassara al-isha da as-subh amma dai wannan ita fassara ta fiyawa as-subh wal asr to abin muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wata wanda aka shigar da shi aljanna tunan saboda yayi kaza yayi kaza wannan yana nufin kina ko wata mutane da za su shiga aljanna kafin ranar tashin kiyama a wannan bishara ce annabi ke bayarwa kuma akan ce shigarwa an shigar da shi da sunan da siga na fi'li limabi wanda ke nuna an yi dan saboda tabbatuwar labarin daga Allah ne kamar an riga an yi duk da cewa ba riga an yi din ba amma alkawli ne cewa an yi wannan yana zuwa ya da dama cikin qur'ani ko hadisi fili ma bi ya zo da ma'anar mazari wani da Allah ya ce waje a rabbuka wal malaku safan safan muna fassar Allah zai zo da mala'iku sabu sabu amma kaga da ayyana nan ya riga ya zo ne amma abbara bil madi li tahaqqiqi wuqu saboda tabbatuwar faruwar abin wannan ke cewa idan mutum ya tsima ruwan sanyi lokacin a ruwa mai sanyi ya alwala da shi shi ma ya dace da wannan hadisin kenan annabi yana magana kan yin alwala sawa'un kai su ruwan sanyi ko da zafi kai tana da wannan falala dan saboda ai a lokacin ruwan ne ba ka so ka ko wani iri ko mai dumin ne ai ba wai so zuciya ka take ba kuma ko mai dumin ne lokacin da ka da zuba shi a jikin ka lemar da ta bari idan iska ka kada kuma baka jin sanyi saboda ka duk kashi ko mutum ya da ruwan zafi ba wani komai zai dace da wannan falala insha Allah wannan kuma ke cewa wannan hadisi ya nuna a hadisin da muka karanta na cewa gaban mutum da sittin idan mutum ya kaza wannan na nuna kenan mutum ya halatta yi wani zikiri har sittin a yi ba wai lokaci guda ba ne ba wannan ba zai zama hujja na mutum ya zauna ya yi sittin din lokaci guda ba amma dai alal akalli ya yi adadin da mafi karancin sa sittin zai samu wannan ba kuma a lokaci guda ba fi auqatin mukhtalifa an fahimta ku kuma wannan fassara ne domin a zahirin hadisin abin da yake nuna wa yadda mutum ya hada wadancan da haka wadannan suka fassara idan mutum ya hada wadancan da ne gaba daya na dukkan abin da aka ambata na hailala da tsari da kaza da kaza da kaza da kaza dukkan su idan aka hada su hasuwa zuwa kai dari uku da sittin abubuwan da kai tsakanin subhanallahi da kai da hailala da kai da wannan da kai da wancan da kai aka hada su hasuwa zuwa kai dari uku da sittin da aure bil ma'ruf da nahi anil munkar har zuwa kai dari uku da sittin to shine ake nufi a wannan yinin zai zanto ya ne ta da kanshi daga wuta kenan amma ba subhanallah ya kada da kursi din ba su da kowane suka fassara haka amma da nan su majmu'iha tunda annabi sai da ya kawo su ne gaba daya kamar yadda hadisin ya nuna menene bambanci tsakanin bi'iru da rakiya tun rijiya ake nufi ko rakiya ko biyar Sai dai galibi sukan ce rakiya wadda ah, an yi mata gini daga bakin da haka yi da ran kasta ita ce rakiya amma bi'iru kuma wadda ko an yi ko ba a yi sunan ta biyu wannan kuma yana tambayar abubuwan da suke sa kafara a cikin ramadan menene abin da idan kai za a ce sai yi kafara abin da wajen wajabta kafara bisa zance mafi inganci shine saduwa da mace da gangan idan mutum ya sadu da iyalinsa bisa ganganci to kafara ta kama shi kafara nan kawai yantar da baiwa mummuna in bai samu ikon mutar da baiwa mummuna ba ya azumin wata biyu a jere in ba da ikon yin azumin wata biyu a jere ya ce da ta ce wannan su ne wanda ka fara su zo a kai amma idan mutum ya sha abinci da ganganci ko sha abin sha da ganganci sun zai fara ko ba zai fito wannan malamai sun ba ne wasu suna ganin zai fara saboda su yi kiyasin ci da sha ɗin su yi kiyasin sada jima'i waɗansu suna ganin ba zai kafara ba saboda bai saboda nafi kalala ya zo ne kan jima'i bai zo akan maganin ci da sha ba to cewa ba zai kafara ba kuma ba shi ke nuna baya da laifi ba yana da laifi domin akwai hadisin da manzon Allah ke cewa an nuna musu waɗansu mutane ana musu azaba cikin wuta an rataye su da jadigar kansu ya yi ƙasa wuta na fitowa daga bakin su an tale laɓan bakin su sai ya tambaya ya ce su waɗannan aka ce su ne waɗanda suke ci ko su sha da gangan cikin wata ramadana kaga waɗansu da aka ce ba kafara su dauka kamar an ce ba da shi rashin kafara da da rashin shi laifin da aka ce ma ba kafara ai ya fi girma saboda wanda aka ce za ka yi kafara yanzu misali a cikin aikin hajji akwai abin da idan kai za ka yi fidiya akwai abin da idan kai ba maganar fidiya aikin hajji ya riga ya rushe da fata wanda ya sanya turare aikin bisa da wajen shi ya sanya turare kaga zai fidiya shi ne zai yanka dafa. wanda A kuma ya sanya tufafi wanda yake dinka dinka ko shi ma zai fidiya kaga zai yanka dabba wanda bai samu zaman alfa ba kaga akwai wata fidiya da zaka yi ta kakkare wannan to cewa ba fidiya shi kenan aikin hajjin yayi abinda mutane ba sa ganewa kenan cewa ba kafara ba shi ke nuna cewa babu laifi ba rashin laifi daban da rashin kafara Allahu a'lam wadannan suna tambayoyin da ke nan. ina jin ka a ah, ba shi ta yi wannan ya inganta ba ai wannan mun kafa wajen da abin da makaranta ba da wanda ka kawo yanzu ba wannan kawo yanzu nan ba na tsammanin ya inganta a yanzu kan ba da wani bayani zai iya maka akan ba na duka na makaranta da hadisin ba a ci ba cikawa ke isbat ba cika ke da hasin din can masu wa hasan rawudu kaga doriya ne akan tawaffa ake eh, mafi kan abin da aka kai da uku su ga annabi ya dai dai da alal jawad ya yi uku uku lidu da alal afdaliya na Thank you. wanda ka samu kai cikin su za su yi ta sauran a to don ka ya fitowa ya fara gona mai cutarwa ba har ka zama har ka koma gida kada ai ba za ka je ka neman shi ba <laughs> to amma kuma waɗancan sauran za ka yi fari da hajjira da sauran su za ka yi wa alaikum salam

ba ta da asali cikin addini idan aka idan liman ya gama hudubar farko ya zauna zai tashi bi wannan lokacin da liman din da mamu kowa shi ne ke amma ba ce a yi ba wannan addu'ar ba ta da asali cikin addini suka faɗa ba ta da dalili duk imaman da ya ce a addu'a sai da shi da dalilin sa ba ya da dalili yau da gobe kenan sai kamar yadda abu sai zanto kamar sunna bayan ko ba sunna ba har waɗansu wuraren da kasashen da ake gina akwai cigaba gaba ta fuskar suna zaka samu suna haka har maka har madina amma yin abu maka ko a madina ba shi ke nuna ya zama addini ba sai in ya samu dalili daga cikin qur'ani ko hadisi shi da abin da aka shar'anta wa liman an yafsila bainal khutbatayn al-ula was thaniya liman ya rarrabe tsakanin hudubobi guda biyu tsakanin ta farko da ta da mai annabi yake rarrabe su bil ta hanyar zama idan ya zauna kuma yakan yi ba wani zikiri da aka rawaito annabi yana yi ko ya ce mutane ko wata addu'a da annabi ya yi ko ya ce mutane su shiru kawai za a yi har ma akwai malaman da suke ganin inda liman zai gama hudubar farko ya dan tsaya bai zauna bai shiru gurgudan yadda zai rarrabe ta ta biyu ya halatta ko da bai zauna ba ashe shiru shi ne sunna yin wani ba a lokacin kuma shi ne filafin sunna din sabanin sunna saboda haka sai a ne kwarai da gaske wa alaikum salam wanda ya zo da mota to Allah Allah Allah zai samu lada ko ba zai samu ba annabi da ya ce khatwa taku to kaku wanda zo da mota dai bai taka ba za mu zo nan gaba wani sahabi ya nemi ya sai jaki ya rinka zuwa aka zo cewa in ya tsaya a kafa yana zuwa zai fi kaga jaki ma kenan ina jin hadisin na nan gaba in dai ban manta ba ba dan karmi riga malam masallaci ba da mun karanto shi amma dai ina jin yana nan gaba cikin wannan babin ko babin da zai bi masa ka gani hadisi abin manzara yake cewa wani mutum ne yace ban san wanda ya fi kowa nesa da masallaci ba irinsa amma tare da haka sallah ba ta kuskure masa duk sallah sai ya zo sai aka ce da shi me zai hana ka sai gaki da zaka rinka hawa saboda duhun dare ko saboda zafin rana inda rana ne sai yake cewa wallahi ba zai faranta mun rai ba a ce ga gidana dab da masallaci so nake a rinka taka mun a rinka rubuta mun takun da nake yi da ta zuwa masallaci lokacin da manzon Allah ya yace yace so nake takun da nayi akan hanya idan na zo da takun da nayi akan hanya lokacin da zan koma da a rubuta mun shi da manzon Allah ya ji wannan sai yake kar jama'a Allahu da kazalika kullum Allah ya hada ma duka biyu je kai kaga bai sai jakin ba

ya za a yi kiyasan ai ba lada wannan abu ne na babin lada ba babin halal da haram bane babin ibada ba a yi kiyasi shi abin da na su ne da kudin inda ake yin kiyasi babin halal da haram amma nan babi ne na ibada abinda annabi ya tabbatar da falalarsa ba ka yi wannan wani sa a kansa nan gurin ka ya samu ladan ya taho daga nesa dan ya zo ya karatu dan asalan kaga aiki mutumin da yake daga hoto da zo nan gurin jami'i ne kawo shi ko karatu ya to sani kuma da dan da ya kawo shi a unguwa sa kuma sallati don sallati nawa yake tare yazo kaga ya dawo wanda wanda ina ba da gafi ta kai ma da ka zo da kai dawo kan ba jami'i ka zo karatu ya to sani ne da zo to wa kullu mri'in manawa inna wal a'malu binniyat wa inna ma li kulli ma manawa abinda kai yadda za ka samu wajen Allah inna Allah la yu'ti ajra man ahsana amala wannan da suka yi kyakkyawan aiki Allah baya so zaka musu da su amma shi wannan da muke magana na takawa ka fito dole ku sai dai mu dauke shi akan takawa ba za mu sanya mota a ciki ba ina jin ka Thank hmm. you. jami'i da za ka samu ladan don juma'a kan ita ta barka duk wanda ya zo masallacin juma'a liman na cikin karatun tafiya kaga ai shi juma'a ta riga ta kubuce sa yanzu abin da ya rage masa yako kowa ya samu shi ne jami'i sai ka da ka saka liman sai ka yi niyyar Allah sai ka kai gambara ka shiga da liman ya yi sallama sai ka kashe kawar ka abu yanzu ka dace da jami'i amma baka samu juma'a ba an gane ko akwai bambanci tsakanin riskan jam'i da riskar sallah ba ka riskar sallah ta in ka samu rukudi tare da liman a raka'a ta karshe kafin ya dabo baka da adraktar salata a adraktar jama'a ka suke sallah kuma ka suke jami'i ma'ana idan ka shiga kaga cikin kowar kowar za ka yi na abin da ya ce maka shi ka cika amma idan har da liman ya dabo daga rukudi ka shiga ka suke jami'i amma baka suke sallar ba ina fata kun fahimta saboda me zaka shiga waɗansu sun zo masallaci liman na cikin ta sai ce ya gama ai ya gama to wai sai tsaya gefe guda sai liman ya sallama sai kuma sun su maimaita gani dan da wannan jamfin ya kuma ce lokacin da ka sami shi zaka shiga annabi ya ce ma adraktum fasallu amma kun ma a adraktum abinda duk kuka riska komin kankanta sai ne fasallu masallaci da haka liman na cikin tahiyya ka zo ka assalamu alaikum Allahu akabar ka shiga ka samu wannan jamfin

da ibn hajar yi ya ya isa assalamu alaikum وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخ